Shin ko masoya Umar M. Sharif sun san da sabuwar wakar da ya yake shirye-shiryen sakar musu baya ga albam ɗinsa da ake shirye-shiryen saki? A cikin 2023, Umar M. Sharif ya shirya tsab domin kuwa ya fara gwangwaje masoyansa da waɗannan waƙoƙi nasa wanda suke kama da kamar haka. Duba da yadda ka kalli wannan fasta ta Umar M. Sharif. wani fasta ce wacce wallafa ta shafukan sa na instagram da kuma twitter haka shi ne ke kara tabbatar mana da cewa umar m sharif zai saki wannan sabuwar waka tasa a cikin wannan satin mai taken manyan mata tom ina masoya umar m sharif sai ku gyara zama ku biyo mu har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo na mu a a hankali domin jin kaɗan daga cikin wannan sabuwar waka tasa ta manyan mata jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da ƙara kasancewa da ku sannan barkanmu da ƙara sado da ku a cikin wannan tasha ta wuta a gidan nura tv idan wannan ne ziyarta ka na farko cikin wannan tasha ka daure ka taɓa mana alama ta subscribe sannan ka ta'a mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun dora domin ku hakan shi ke ƙara mana ƙwarin gwiwa sanar da ku labarai da dumdumin su na mawaka daban-daban yau ga mu ɗauke da shahararren mawakin naku kamar yadda ya sanar a cikin shafukansa na cewa zai sakar muku wannan sabuwar waka tasa ta manyan mata kamar yadda ya dora a shafukansa. waƙar manyan mata waƙa ce wacce za ta yi matukar jan hankalin mutane daban-daban kuma za ta yi matukar jan hankalin masoya umar m sharif musamman ma matan da aka ambata a cikin wannan waƙa sai dai mu sauraro a sannan hankali za mu sakar maka kaɗan daga cikin wannan waƙa ka saurara ta yadda da ka ji wannan waƙa mu sauraron mu da zarar an sake ta za mu yi yunƙuri mu sanar da kai a cikin wannan tasha ta ta a gidan nura tv ta yadda za ka yi ƙoƙari ka samo ta a cikin shafukan da za mu faɗa maka inda za a saki complete ɗin wannan waƙa don mai sauraro umar m sharif da yana shirye-shiryen sakar muku albam ɗinsa baya ga sakin waɗannan waƙoƙi da yake shirye shirye yi a cikin wannan satin idan har zai saki albam ɗinsa a cikin wannan tashar tamu ta a gidan nura tv a sana'an hankali za mu yi kuɗi mu sanar da kai ta yadda mai sauraro kai ma za ka lalabo wannan waƙa kuma ka samu album ɗinsa a cikin sauƙi da zarar ya saki. Tom Misaro manyan mata waka ce zuba mata kalamai wato zafafa kuma ya zuba mata baituka waɗanda za su matuƙar ratsa zuciyar masoya wato musamman ma masoyansa ɓangaren mata ta yadda waƙar ta ta'allaka ne a ɓangaren manyan mata mai sauraro idan ka tsaya ka sauraro wannan waƙa ta sa za ka tabbatar da suwaye manyan mata domin kuwa ya riga ya fayyace dukkanin wata babbar mace a cikin wannan sabuwar waka tasa kamar yadda ya dora a shafukansa na instagram ta yadda misawaro sauraro in ka bi masu hankali a zuwa karshen wannan bidiyo za mu dora maka kaɗan daga cikin wannan waka tasa amma fa har yau bai saki complete sabuwar wannan waka ba ya saki kaɗan daga cikin ta ta haka ne ke nuna mana cewa an kusa kammala shirye-shiryen sakin wannan waka da zarar umar m sharbi ya saki wannan waka zan yi ƙoƙari mu sanar da kai ta yadda za ka je ka lalubo ta kai ma ka ji ta don kuwa da a baka labari kar ka baya kamar yadda ya wallafa wannan fasta tasa a shafukansa na instagram da kuma twitter ta haka ne muke kokari mu sanar da dukkanin masoya ta yadda za ku yi jinkirin wannan waka a cikin dan lokaci kankani yana shirye-shiryen da sakar muku ita da zarar ya saki za mu yi kokari mu sanar da kai mai sauraron mu ta yadda za ka je ka lalabe ta kai ma ka samu mun gode da ziyartar tasha a gidan nura tv masu sauraron mu ku ci gaba da bibiyan mu domin saurara